بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول الثنية والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضية أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبود بوديا سنتبتك على سبحانه وتعالى ما يكوى ما يكوى ما يوان ديرايا مزوع وانا يمتي ما البركة يمتي الله دي أشرند هدو ga watan biyar hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan 12 shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazin salafiyya wacce take lamba 46 titin majarar tudun wada zaria domin ci gaba da karatun littafi mai albarka akhlaqu hamalatul qur'an na babban malami abubakar muhammad ibn al-husayn al-ajurri rahimahullah wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijira littafin da a cikin samanin yake mana yake baje kolin kyawawan ɗabi'u littafin da a cikinsa malam yake zubeban ƙwariyar abin da zai tsarkake zukatanmu ya taimake mu wajen fahimtar a babbar manufa ta duk wani aikin alkhairin da za ka yi manufar ita ce ya za a yi ka samu yardar Allah ya za a yi da duk wani aiki da kake yi ka za ka samu kusantar Allah subhanahu wa ta'ala ya za a yi darajarka da ƙimarka da martabarka ta ƙaru ya kasance akwai bambanci tsakanin kafin aiki da bayan an yi aiki ya za a yi zuciyarka ta tsabtatu daga duk wani datti da yake kawo barazana wajen kibar da ko kabar da aikin bayi musamman wanda ya shigo hirar harkar ilimi kana kan tafarkin alkhairi kana kan wani tafarki wanda sai wanda Allah ya zaɓa yake sanya shi a wannan tafarkin wa ma yulqaha illa zu hazzin azim to shi sai dan da yake makiri ne gwargwadon yadda kake kan alkhairi kake kokarin kusantar Allah kake kokarin raba gari da shi to kake ƙoƙarin raba gari da shaidan kenan gwargwadon yadda zai ta farautar zuciyarka yana kawo farmaki domin ya ga ya zami yadda kai baka kai zuwa ga gaci ba shi yasa duk wanda garin shi ya tambaye kan tafarkin alkhairi zaka ga shaidan ba ruwan shi da shi saboda wa ma li jurhin bi mayyitin ila kamar yadda mutanabi yake cewa jikin da an zara rai ko an yanka jikin ko an taba shi ba abin da zai ci saboda haka ciwon da za a jima wannan jikin shi ne jikin ba zai ci ba tun da ya riga ya mutu to wannan da yake sun riga sun mutu a babin rayuwar zuciya sau da haka shaidan ya tattara shi ya riga an gama da su an ci ribar kasuwancin da aka yi da su an gama kai da kake cewa kana neman yardar Allah kana ƙoƙarin yin abin da Allah yake so kana ƙoƙarin kauce mace farkin shaidan kai ne shaidan yake ƙoƙarin ya fisgo saboda fisgo ka shine zai ƙara ma'ayarinsa da rundunarsa yawa amma waɗancan da sun riga sun kauce ai suna cikin lissafi mun fahimta to shi yasa irin waɗannan bayanai da malam ya ambata a cikin wannan littafi bayanai ne masu matukar muhimmanci da ni ne magana da mai sauraro kowa daga cikinmu yana da tsananin bukatar fahimtar waɗannan bayanai na malam don ko shakka babu wannan littafin yana daga cikin littattafan da malamai magabata suke kirgawa daga cikin littattafan da ba yadda za a yi ka karanta shi ka gama ka fahimce shi bai canza maka rayuwa ba yadda za a yi sai dai in ba daga sirri ba sai dai in zuciyar ce ta kasa daukan karatun da aka mata amma ko shakka babu kai ba sai ka gama karanta littafin ba shafi ɗaya biyu uku hudu biyar za ka ji ana narkar da datti da tsatsar da take tare da kai daidai gwargwadon girman tsatsar da dattin daidai gwargwadon yadda za ka ji ana girgiza zuciyarka Allah ya saka ma malam da alkhairi wannan shine majalisin mu na 53 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba mana majalisan da muka yi kurakuran da muka suka wakana a cikin majalisan da suka gabata Allah shine masani muna roƙonsa ya mana gafara ya canza wannan kurakuran zuwa lada abinda muka yi daidai kuma Allah ya karba mana akwai wata bayawar Allah da ta yi rubutu wata tambaya mai tsawo yadda tambayar take da abin da ta kunsa ba na ganin ya kamata a karanta tambayar a cikin jama'a ta inda ta turo tambayar sai ta turo eh, da bayanai da yadda za a yi a magana da ita domin a ba ta shawarwari eh, amma zan dan yi magana da za ta gane cewa ita ce ko ba ita wace. wacce take magana akan wata matsala da ta dade tana damunta na tsawon shekara da. Eh, mai tambaya ko mai takarda ta biyu yake cewa assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya saka wa malam da alkhairi amin muna roƙon Allah ya hada mu da kai da mahaifa janar firdausi amin malam ka ce oke ka ce mu je mu duba izzatul ulama alhamdulillah Allah ya bani ikon dubawa kuma na haddace ina roƙon malam ya bani dama don irrera masa waɗannan baitocin saboda idan akwai gyara malam ya gyara to insha Allah a ƙarshe wannan yana da kyau yayi kokari eh, tunda ya haddace abin da aka nema a haddace ila a ƙarshe mai samu minti biyu in Allah ya sai mu ba da dama haka insha Allah <clears throat> قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على المقرئ قال رحمه الله ولا ينبغي له أن يبجر من يلبنه فيزهد فيه وإذا لبنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره ولا يجفو عليه إن جفا إن جفى عليه ويكرم من يلقنه إذا كان هو يكرمه وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك تلزم نفسك تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك فبالحري أن يعرف حقك لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب يعرفون الحق على أنفسهم فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم وأمرك بطاعة العلماء وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ملم أتكم باب ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على المكره باب da yake tattaunawa a cikinsa a kan ɗabi'un da ya kamata wanda ya tankwace kafa a gaban malamansa yana ƙoƙarin ɗaukan karatu to akwai wasu siffofi akwai wasu ɗabi'u waɗanda suke da alaƙa da tafarkin ilimin da yake kai wanda ya kamata a ce ya siffanta da waɗannan ɗabi'u da siffofi ne bayan magana akan a yanayin zama shine farkon shimfidar babu yanayin zama da yadda ya kamata mutum ya zama mai girmama malaminsa bisa littafin da zai ce ka karanta ka zo gaban malami ka ce malam ina so in koyi ilimin hadisi a wajenka to kada ka zo ka ce masa malam gani na zo da littafi ka za a karanta sai ka zo ka ce malam gani na zo karatu a gabanka sai ya ce me wani karatu wani fanni fanni kaza sai ya tambaye ka wani mataki ka kai ya ya wa ilmar ya tattauna da iliminka da fahimtarka ina ka tsaya sai ya ce to ina ganin ka sa littafi kaza shine abin da ya kamata sannan inda za a fara littafin sai ya zo ya ce maka bisa abin da na fahimta na kwakwalwarka da fahimtarka da basirarka shafi daidai ko aya biyar biyar ko aya goma goma ko kaza to kada ka ce a'a yi haba a karmakan ai waɗanda suke kasa na ma ai haka suke a'a ana so ka koyi ladabin ɗaukan karatu ka tsaya waya ka fahimta wuri ne ko ka tsaya inda malam ya ce idan ka ga cewa fahimtarka da kwakwalwarka da basirarka za su iya ɗaukan fiye da abin da malam yake baka to sai malam ya ce cikin hikima da girmamawa sai ka ce ina ma da za a ƙara ya ce amma duk da haka kar ka dage in ya ce a'a to ka bar shi waɗannan bayanan jama'a ni ba ina hangen su a matsayin su ne kaɗai karatu ba ina kallon abin da yake karkashin waɗannan bayanan ne shine karatu me abin da yake karkashin waɗannan bayanan abin da ke karkashin wannan bayanan shine in dai akan ɗaukan karatu an ce adadin ma da za ka ɗauka ga yadda ya kamata kai to kana ganin wanda ya siffanta da wannan siffar zai raina malamansa to wannan shine karatun ba asalin wancan magana ba wanda ya siffanta da wancan siffar zai rika ma malaminsa kallon muku a zai ci mutuncinsa zai ta gulmarsa a babin ɗaukan karatun ma an ce in yi kaza ka ce kaza to ka yi haƙura ko da ko kana ganin za ka ɗauki abin da fiye da abin da yake baka Malam karatunmu na yau sai ya ce walayen bari lahu bai kamace shi ba ba kimarsa ba ne ba daidai ba ne a babin ɗaukan karatu an yubjira man yulaqinuhu fa hufa ya matsa ma malaminsa lamba ya takura masa ya zama mai eh, ƙosawa da cewa aimun aimun wannan ya ce fayar da fihi sai ya sa zuciyar malaminsa ta fara kyamarsa ana so disan da ka fuskanto majalisun malaminka kuka yi arba ya ji cewa ga wani ɗalibi mai himma mai martaba ilimi mai girmama shi mai kimanta shi wanda yake kimanta abin da yake zuwa kokarin eh, fahimta na ilimi eh, malam ya ce wa idza laqanahu shakara lahu dalik ji karatu malam idan malami ya biya maka karatu to a lokacin shakara lahu dalika sai ya masa godiya shakara lahu dalika shakara lahu dalika ibarat lafazan malam they are very specific irin suna da ba gamamman kalmomi ne shakara lahu kai mai shi godiya ya san shi kake gode masa zalika isharatun ila ma talaqqanta minhu abinda ka dauka na karatu kullum malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi mun dauki karatu Allah ya tsara mu zuriya albarka Allah ya bar mu ikon fahimta sai ka tashi wa yake mu malam barka وقليل ما هو wannan babin ba a kan ilimi kadai ba al'itirafu bil jamil yarda da kirkin mai kirki yarda da kyautatawar mai kyautatawa wannan dabi'a ce tsakani da Allah da ta yi karanci a cikinmu in an maka alkhairi tarkamanta. sannan ka yarda an maka alkhairi sannan ka yaba kai addu'a man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi fad'u Allah lahu hatta turaw ko hatta taraw annakum qad kafatu wanda ya muku aikin alkhairi ya kyautata muku to ku yi ta masa addu'a da godiya da yabawa da roƙa masa gafara da sakayyar alkhairi a wajen Allah in ba ku da abin da za ku biya shi da shi har sai kun gamsu cewa da auna kirkin da ya muku za a yi da addu'ar da ya kuka yi masa ai addu'ar ya kamata ta biya kirkin la yashkurullah hadithin bukhari muslim abu dawud nasa'i ibn majah tirmidhi la yashkurullah man la yashkurun duk wanda bai gode ma mutane akan kirkin su to in ka duba can cikin zuciyarsa bai ma gode ma Allah wanda ya maka kirkin nan matarka ce mijinki ne malaminka ne makwabcinka ne abokinka ne kowaye ya kyautata maka karka manta da kyautatawa kuma a cikin zuciyarka ka rika masa addu'a sannan ka rika tahayyuni tahayyuni shine kana nan kana kirdadan wata dama za ta samu ka saka masa abin ya kamata kenan shi yasa masu hikima suke cewa wanda ya alkhairi ya manta wanda ake ma alkhairin kar ya manta wanda ya alkhairin ya manta din kada ya rika tunanin ai ba a masa godiya ba ai har ya riga ya manta ya manta din kar ya ce jiya na yau ba sai na yi ba to ya manta da na jiya ni ya ce bari ya kara yi wani wanda aka yi masa shi kuma ya rika yabawa ya rika godiya butulci kowane iri mummunar ɗabi'a ce kuma jagoran butulai masu butulci shine shaidan saboda haka duk wanda yake da butulci da mantawa da alkhairi tare da shi akwai wata ribatar zuciyar shi da shaidan yi daidai gwagwadon girman butulcin da yake da shi kuma a babin godiya da rashin butulci ga mutum ba wai ana nufin sai wanda ya kyautata maka jiya yau gobe yana kyautata maka ba ko da sau ɗaya ya kyautata maka kyakkyawar kyautatawa sai aka raba gari ko ta yi tsami tsakaninku kar ka manta da wancan alkhairu me dalili jama'a a babin ɗabi'u akwai wani abu mai zurfi can wani lungu da ya kamata mu bankaɗo shi mu fahimce shi ne. duk lokacin da kake kyautata ɗabi'a kake yin abin da ya kamata to ko da wanda take masa bai cancanta ba ko ya munana maka to kai kana ba shi saƙo ne a fakaice cewa ni ba irinka ba ne waye babba ke ni ba irinka ba ne a cikin yin haka kana so ka ce masa sako na biyu zuciya ta ta girme wannan kankanci a sama nake a cikin yin haka kana so ka ce masa ko kaki sai na samu lada da kai mun fahimta sai na samu lada da kai saboda lokacin da yake muna na maka kai kake kyautata masa me kake yi aikin lada saboda haka yana muna na kana kyautata masa kana samun lada wannan fikihu na mu'amala kenan fikihu na kyawun to wannan bayanan waɗannan bayanan na mu'amalar ka da mutum yau da kullum kenan to ina ga malaminka wanda ya koyar da kai ilimi sai yasa za mu ga a littattafan tarajin na malaman hadisi za ka ji an ce wane wane sami'a misali alhadith an fulan kaza kaza kaza sai ka ji sami a hadisan wahidan ya ji hadisi ɗaya tal to waye ya ba da labarin cewa ya ji hadisi ɗin da ake magana a kan shi ya ji cewa ya ji hadisi ɗaya shi ya faɗa ya ruwaito hadisai sun kai dubu da ɗari biyar dubu biyu dubu uku amma bai manta wani malami a wata bukka da ya ba shi hadisi ɗaya ba هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل waɗannan su ne mazaje masu kyautata waɗanda ba sa mantawa da alkhairi aibu ne wanda bai siffanta da siffar ba a rika kiransa namiji sai dai a nema masa wani suna ko da mata maza ne ta bangaren ta malam ya ce wada'a lahu ya ya masa addu'a me bambanci tsakanin shakara da ku zalika wa da'ala me bambanci tsakanin ashukur wa du'a ashukur a nan, malam kuna mana jiya kun yi mana kuna ba da lokacinku kuna kaza ba za mu manta da wannan alkhairin ba wannan kaga ashukur har yanzu baka yi addu'a ba to sai ka biyo da addu'a kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara ma rayuwa albarka Allah ya yarda da kai Allah ya ƙara maka daraja da martaba Allah ya kawo maka farin cikin duniya da lahira yanzu dan Allah malamin da kai masa wannan yana ji gobe ko jibi ba zai baka lokaci ba shi yasa mu gyara yadda muke mu'amalantar malaman wa azzama qadarahu malam yace ya kimanta martabarsa da darajarsa yanzu a nan malin ya yi markaɗan kamar ka ce a babin markaɗe tunda da ma'ambaci markaɗe a sa timatir tattasai albasa a markaɗe su kaga ya ambaci shukur ya ambaci addu'a godiya addu'a to akwai wani abu zama lahu akwai martabawa martabawar ta ina ta jiki jikinka ya nuna cewa kana martaba shi mun fahimta wala yajfu alayhi in jafa alayhi kada ka nisance shi ko da shi ya nuna yana nisantar ka ko kuma karka kausa masa ko da ya maka abin ba daidai ba wa yukrimu man yulqinuhu ya girmama wanda yake koyar da shi ilimi idza kana huwa yukrimuhu na fi ganin asalin magana wa in kana huwa la yukrimuhu shine daidai saboda haka ku gyara saboda a yadda rubutun yake idan aka ce haka zai zama fassara za ka zama ya girmama wanda yake koyar da shi in ya kasance yana girmama shi ma'ana in bai girmama shi a a to me daidai sai a ce wa yukrimu man yulaqinuhu wa in kana huwa la yukrimu ban san wannan kuskuren daga can asali ne Allahu alam daga ne naski ne Allahu alam kila kuma ba lallai ya zama kuskure ba kila ni ne ban fahimci abin ba amma dai abin da na fahimta yanzu shine din ba daidai ba ne ka ce kai kaza kai kai tsaye kaza kuskure ne kila jibi gata Allah ya haska ma wani ya gane cewa kai ne kai kuskure fahimta amma dai a yanzu abin da nake fahimta shine a ce wa yukrimu man yulabbinuhu ya girmama wanda yake koyar da shi wa in kana huwa la yukrimuhu ko da ka fahimci rashin girmamawa ma'ana ba tit for tat approach ba in kai min in maka saboda haka in ka kyautata in kyautata maka in ka muna na a'a ai ya riga ya gama da kai inda ya riga ya koyar da kai karshen kyautatawa kenan duk wanda ya koyar da kai har abada shi yake bin ka bashi ko da ka zo ka fi shi karatu nan gaba saboda ne ai shi ya ta ya sa maka tsanin da ka taka shikenan shine kai ne a shine a gaba ah, malam ya ce wata stahayi minhu ka jin kunyarsa nan ba ku ga malam ya canza usulubi ba da yana gaiba ne sai ya koma muhababa ya ce wala yan bari له فيزهد فيه وإذا لقنه دعا له وعظم قدره سيتي وتستهيمي da zai ci gaba da magana sai yadda uslubin farko sai ya ce wa yastahimin amma sai ya ce wa tastahimin me ne idan mutum ya koshi da larabci ba wai kalmomin da su yake tarawa da statement ne suke nuna jimloli suke nuna ya iya larabci ba akwai shi yasa duk yadda ka ce kai gwani ne ka yi rubutu ka yi magana wanda ya gwanan can da ya zo zai gane ba sai ka faɗa ba akwai wasu usulubai wasu salon magana wanda kaɗan ne daga cikin kaɗan wannan suke yinsa sai wanda larabcinsu ya ji siga ko ya ji zuma suke iya wannan usuluban daga cikin irin wannan shine uslubu lil sai wanda ya iya larabci gwani a larabci yake haka misali a iltifat min al ghaiba ila kamar misali yana cewa ɗalibin ilimi ya kamata ya rika girmama malamansa ya rika martaba shi ya rika kimanta shi sannan idan ka zo gaban shi ka masa addu'a kaza kaza yanzu ina magana cewa ɗalibin ilimi ya kamata ya kaza sai na ce sannan idan ka zo gaban shi mun gane akwai shi a qur'ani da yawa hatta idza kuntum fil fulki وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين حتى إذا كنتم في الفلك يا كما إن ذا أي أسل غيبان حتى إذا كانوا في الفلك وجرين بهم كوكما حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح طيبة وفرحتم بها جاءت ريح عاصف وجاءكم الموج من كل مكان وظننتم أنكم أحيط بكم دعوتم الله مخلصين له ده هكا يكما عند ذلك خطاب لي عند غيبا يكون ذلك هكا تو أما نيسا أكسرك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح العالمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قرآن الجلال hatta idza kuntum fil fulk har kun sai kun samu kanku a cikin jirgin ruwa kuna cikin tafiya wajaraina bihi jirgin ruwan nan yana gudu da su ba an ce kun samu kanku yana gudu da su me hikima a balaga me hikimar tashkili yin wannan cocktail din a hada magana da wanda ake yi da shi da daga cikin hikimomin hikimomin da yawa sun fi biyar amma daga ciki shine a fitar da jumla daya amma ta haɗe ta isar da saƙo ga wanda yake sauraro wanda yake nan da wanda bayana yanzu idan na ce maka kai dinnan ka kula da karatu ka rika yin abin da ya kamata sai na tsaya haka to kila wani can ko da bai kulawa da karatun zai ci ah, ba da ni ake ba amma idan na ce kai nan ka kula da karatu ka rika yin abin da ya kamata sannan ɗalibin ilimi ya kamata ya kaza ya kamata ya kaga na ka haɗo da wancan mun fahimta ko a magana ta yau da kullum duk wanda yake sirka irin haka a maganarsa sai ka ga fasaha ta fi bayyana a cikin maganarsa wannan yana daga cikin sirrin al eh, abin nan a cikin magana shi ya sa larabawan eh, malaman larabcin suka ce al me al waiwaye kamar kayi nan ne an tafi a guje kawai sai kawai ga ka ce har da kai mun fahimta kana ta cewa kaza kaza har da kai shine al-iltifat ban manta da kai ba har da kai wa tastahi minhu in kana huwa lam yastahi mink ka rika jin kunyar sa kunyar malamin ka ko da shi bai jin kunyar ka malam yana nufin malamin ka mara kunya ne a akwai wasu maganganu da malaman ka za su iya yi wani lokaci wanda a zahiri babu jin nauyi a ciki to kai in ka tashi za ku tattauna karka yi yadda suke yi misali wani malamin dan a baje komai ne a faɗi komai ba tare da sa mai riga ba to kai in ka tashi za ka yi magana akan abin karka baje kolin kamar yadda yake kai sai ka ji kunya eh malam kamar yadda kuka ce yawa sai ka kauce mun fahimta tulzimu تلزم, نف... تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك كلزم تاما كنك واجب حق ديرا تيو أكنك نمال منك ashe malaminka yana da ده a kanka to ko malam bai faɗa ba duk sanda aka ce ga wani haƙƙin da yake kanka ashe ya kamata ka bincika ka ji wasu haƙƙoƙi ne sai malam ya ce bil hari an ya arifa in kana so malam ya san haƙƙinka to kai sauke nauyin da Allah ya ɗora maka a kan shi sai yin haka ya taimake shi wajen wayewa ya gane cewa bai kyauta maka ba bari ya gyara لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب ما لا يتي ما لهم قرآني ما abota قرآني ba rafkanannu ba ne kwakwalwarsu ba ta bacci kuma suna hango abubuwa da yawa ba tare da dogon bayani ba ya arifuna alhaqa ala anfusihim suna sanin haƙƙin da yake a kansu na wajibi fa in an wajibi haqqi fala taghfal an wajibi haƙƙi. idan ya shagala ya manta da haƙƙinka kai karka manta da haƙƙinsa wannan bayanin jama'a yana kan babin ilimi ne amma bayani ne da sako ne kan kowa ko ga kowa a kan komai da yawa daga cin abin da yake kawo mana matsala a mu'amalar bari in gaya zai yi haka zan wasa. bari in gaya matata za ta yi haka zan wata bari in jira shi mai gidana ya zai mun haka zan wasa. duk lokacin da mu'amala aka gina ta a kan jiran bari in gaya zai yi ni ma yadda zai masa ba inda za mu je a babu mu'amala kai ka nuna ma mutane cewa ƙwariyarka in an karkata ta alkhairi ne zai zubo kai zuma ne ko da ko mutane sun yadda su zama shuwaka amma sai ba ka da mun fahimta duk wanda ya san matsalolin auratayya da aure na yau da kullum ya san akwai wannan matsala. ai ta mun kaza ne nima sai na ce bari in mata wani za ka sargafo zuciyarsa ne da farkar da shi daga baccinsa ta hanyar kyautata wanda za ka yi masa amma idan ka haka to innakum idan mithluhum ke an zama ɗaya sannan kuma ai asali kyautatawa ta asali ita ce kyautatawar da ba ta jira a kyautata ko kuma ana biyan bashi ne amma in ya kasance sai da aka kyautata kake yi a yanzu laisar wasu lumil mukafi in ji manzo yanzu na zo na ziyarce ka gobe kai ma sai ka ziyarce ni ba za a kira ka mai ziyara ba a ran da kawai haka nan ka ziyarce ni ko kuma haka nan ni in ziyarce ka wannan shi ne ziyara ita ce ziyara amma sai da ka kyautata min yanzu sai na zo ina yi yanzu biyan bashi nake yi mun fahimta saboda haka yana da kyau a mu'amalolinmu mu gyara wannan tsakanin mata da miji kawai ka kyautata abin da ah, wata mace misali ko na namijin sai ka ji yana cewa ai tun daga lokacin da ta daina mun kaza ni ma sai na daina kaza ai lokacin da ta daina kaza lokacin za ka nuna kai jarumi ne a babu ɗabi'u ka ci gaba da yi ko da za ta baci wata rana sai ka kama ta a makogara cewa na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza ita kuma ba ta yi kaza ba ta yi kaza ba ta yi kaza amma idan ka daina gobe jibi sai ita ma tana da hujja a kanka ko da ba ta iya bankaɗo ba a iya bankaɗo laifinta cewa ita ce ta fara bari ba mun fahimta wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci malam ya ce fa inna allaha azza wa jalla qad amaraka an ta'rifa haqqal alim Allah ya umarce ka ka san haƙƙin malami ashe malami yana da haƙƙi wa amaraka bi ta'ati ulama malam ya umarce a afuwan Allah ya umarce ka da yi malamai biyayya wa kaza amarar rasulu sallallahu alaihi wasallam haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi umarni a nan in muka lura za mu ga cewa malam ya ambaci alim ba tare da a dan wani alim ɗin ba kowane malami sannan haƙƙal ulama haƙƙin malamai bai faɗi wasu malamai ba su magabata in ka ji sun ce al'alim to asali kawai malami mutumin arziki mutumin kirki mai aiki da karatunsa ba wai alhuda a karatu ba ba shi suke ta mahalin mun fahimta shi yasa kalma ce da ba ta bukatar kaili a ce ana nufin al'alim kaza kaza in ka ji an ce al'alim ko al'ulama to ana nufin wanda ya kware akan ilimin sannan yake ƙoƙarin kamanta abin da ya kware a kai sannan yake koyarwa yake kaza yake kaza da sauran kamar abin da malamai suke faɗa akan arrabbani misali ko walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun Allah ya ce ku zama rabbanai me ake nufi da rabbani malaman larabci suka yi saɓani irin su asma'i da makamantansu suka ce abinda ake nufi da da rabbani hiya nisbatun ilar rabb nisba ce danganta kalmar ne zuwa ar ma'ana ka ce malam na Allah ke nan mutum na Allah mutumin kirki mai yin kamar yadda kai ne ya ƙara bayani sai yake cewa wanda yake ƙoƙarin fuskantar da iliminsa da aikinsa zuwa fuskar da Allah yake so a fuskantar haka ibn kai ya ce wasu da cin malamai kuma suka ce a ar-rabbani ana nufin nisba ce zuwa at-tarbiyya ma'ana malami wanda ya sha ya koshi da ilimi ya sanu sannan yake aiki da abin da ya sani sannan yake ƙoƙarin ɗora wasu mutane akan abin da ya sani ta babin tarbiyya to amma idan ka kalli ɓangarorin guda biyu duk za ka iya haɗe su sai ka ce e arrabbani shine wanda ya ilmantu yake kan tafarkin Allah yake neman yardar Allah da iliminsa yake ƙoƙarin ilmantarwa yake ƙoƙarin tarbiyyantar da mutane domin su kai hanyar samun yardar Allah kaga ka haɗa duka biyu ce wasu da cikin malamai suke cewa akwai wasu sufofi da magabata suke nufi duk sanda suka ce al'ula al'alim me suke nufi suka ce al'alim me suke nufi daga ciki sufa ne suka ce an rasu ilm wanda kafarsa suka yi nutso a cikin tekun ilimi ba a gaba ya ba hmm? kamar yadda Allah ya ce huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم هكذا أنكم يسير لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك الرسوخ في العلم كنا صفة صفة بيو التمسك بمنهاج النبوة أن kwashi ilimin an kwankwada sannan ya kasance ana tafarkin annabawa ana tafarkin maza Allah sassanin wannan sharadi ne ko siffa ce ta biyu ta wanda za a kira ta al'alim in ka ji an ce alim to shi yasa a tarjaman wasu malamai kamar a siyar sai ka je biya yana cewa innahu misali ah, alimun bi haq malami ne daga su ba kawai tsabar ilimin ake nufi ba da waɗannan sufofin sufa ta uku malamai suka ce ya kasance yana taka tsantsan a cikin al'amuransa akwai tsoron Allah akwai tsoron Allah suka kafa hujja da fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama qul aminu bihi aw la tu'minu inna alladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhiruna lil azqani sujada wa yakhiruna lil ويخرون yabkuna wa ويزيدهم khushu'a hada akwai tsoron Allah siffa ta hudu ya kasance a tare da malami akwai haƙoyi da yaƙini da alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma jajircewa da siffantuwa da haƙuri a kan jajircewar da yake na ilmantarwa ko kuma koyon ilimin suka kafa hujja a irin Allah subhanahu wa ta'ala a himmatan yaduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun sai aka ambaci hakuri aka ambaci yaqini haka nan siffa ta biyar ya kasance akwai al'amalu bi muktabal ilm ana aiki da abin da aka sani duka waɗannan bayanan da suka gabata dole sai an samu aiki da abin da aka sani kaga wannan tarbiyya ce mai girma duk abin da ka sani ka fahimta yi ƙoƙari kai aiki da shi wannan ka hau ta farkin zama malami a siffa ta shida al-yaqaba wal idrak ya kasance mutum kwakwalwarsa a buɗe take yana da hangen nesa a cikin al'amura ko akan ilimin ko akan rayuwa ko akan hidindimu na yau da kullum ya kasance kwakwalwarsa tana taimaka masa da taimakon Allah wajen fahimtar nasoshi kyakkyawar fahimta da zurfafa tunani a kansu Sufa ta gaba ita ce ya kasance yu'allimun nas ashe duk waɗannan idan duk waɗannan siffofin da suka gabata idan babu koyarwa ba ka zama alim ba ka zama rabbani ba dole sai akwai koyarwa dole ne ka ba da zakar ilimi zakar ilimi ita ce koyarwa to shi kuma mai koyarwa kaga dole ya rika muzakara ya rika karatun kenan ya rika muzakara domin ya san abin da zai faɗa ma mutane adimul ilmi muzakaratan fa hayatul ilmi muzakaratu ko kalizimci muzakarar ilimi rayuwar ilimi tana tabbatuwa ne to tana tsawo idan kana muzakara hakanan rayuwar ilimi duk karatun mutum in ya kasance bai ba da karatun to kamar ruwan rijiya iliminsa yake zama wanda ba a ɗiba ballantana idanun ruwa sababbi su fito mun fahimta amma ilimi wani teku ne wanda bai karewa ana ɗiba sababbin idanu suna fitowa amma da sharadin idan ya tashi zai koyar in ya kasance yu'allimun nasa sigara da ilimin qabla kibari yana ɗora mutane a kan koyan ilimi karami abu karami karami har aje gaba ba kawai mu zo mu buɗe majalisi to mun sa muhalla na ibn ba a daidai lokacin da wanda aka sa masa muhalla din misali Eh, bai gama fahimtar ahalari kyakkyawar fahimta ba wannan ba daidai ba ne to ko da ɗalibanka ne suke da wannan fizye-fizyen fisgosu ka ɗora su kan hanyar da ya kamata sufa ta bakwai da kasance akwai siffantuwa da hikima wannan duk a cikin ma'anin al'adun ko rabba ne duk waɗannan abubuwan idan sai aka zo a hikima babu to an samu tattaro deficiency ne ka kasance akwai hikima hikima wajen isarwa hikima wajen mu'amalantar ɗalibai hikima wajen eh, gyara kuskuren mai kuskure duka waɗannan suna ɓangarori ne waɗanda suke da alaƙa da ilimi hakanan ya kasance akwai alhilmu wal'ana bin abubuwa a hankali inna fika yi, yuhibbuhuma yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu alhim wal ana ya kasance akwai bin abubuwa a hankali akwai dattako babu zafafawa zafafawa da ta wuce misali ko a inda bai kamata a zafafa ba waɗannan wasu daga cin ɓangarori ne waɗanda za mu iya cin karo da su a cikin littattafai ko bayanan malamai lokacin da suke magana a kan al'ali ko kuma arrabbani قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك ابن الخير الزبادي من أهل اليمن عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قال أحمد يعني ابن, يعني ابن حنبل يعني-, يعني يعرف حقه قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي حد قال حدثنا قتيب قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن جميل الأسلمي عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يدركني زمان ولا أدركه لا يتبع فيه العالم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال لو رفضت بابن عباس لأصبت منه علما قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك علي عن مجاهد في قوله في قوله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء قال وحدثنا يحيى بن آدم عن مفضل ابن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله عن إبراهيم مثله حدثنا أي حدثنا مثله ما لن يتي آه، حدثنا أبو شعيب أبو شعيب ما لهم عبد الله بن الحسن الحراني يا بام الاباري ده جمال منسى احمد بن عيسى المصري ده جمال منسى عبد الله بن وهب ده جمالك الزبادي دجا وان يفتو دجا اخر يمن دجا ابو قبيل المعارف المعاكري وان ده شين حيي بن هاني بن ناصر المصري يعني رواية دجا انس ibn malik ya yi riwaya daga abu huraira ya yi riwaya daga ukubatu bin amir daga sahabin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ubada ibn sabit radiyallahu anhu wa arda ubada ibn sabit min ajalli sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka samu manaƙi falala da martaba da matsayi daga cikin manakib ɗinsa shine kafin ya bar duniya sai da ya je yaƙi sun kai tamanin ya kai tamanin shi ya sa a tarjamansa sai ka ji ana cewa shahidal mashahida kullaha shahidal mashahida kullaha duk inda aka yaƙi ya je ayin fauzin haka Allah ya fitar da kai daga gidanka tare da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ba zai fito da manzansa ba sai akan abin da ya yi da shi to waɗanda suka fito tare da shi so ɗaya so biyu so uku so hudu so biyar wannan alama ce da ke nuna tsarkinsu Munafukai aka sun ai wasu basu fitan ba walau aradu khuruj la addu la uddatan walakin kariha Allah bi'asahum fasabbatahum Amma su ubada ibn samit walakin ahabba Allah bi'asahum fa akhrajahum wa anhum ala khuruj an yadda da su an yadda da ayyukan su sai yasa aka ba su damar damar fita abinda zai kara nuna maka martabar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a duk fitan nan da suke yi a jin yaki ba sa fita fa da cewar za su dawo da aka je yakin jiya sun san an kashe wani abokinsu da wani da wani gobe kuma a kira su su ƙara fita jibi a ƙara kira su su fita jiya da shekaran jiya an kashe wani da wani amma kuma bal ya sa'auna ila shahada shahada suke nema mutuno da hadisin sahabin manzon Allah sahibu tamarat ya zo ya samu manzan Allah sallama ya rata tare da shi akwai kwayoyin dabino guda uku da ya dan saka su a gashinsu sai ya zo yana magana da manzan Allah sallama ya ce ya rasulallah ni dinnan idan muka mutu a nan ya rasulallah ina za mu je annabi ya ce aljanna ya rasulallah idan muka mutu a nan ina za mu je aljanna ya rasulallah aljanna to a daidai lokacin yana magana da Manzala su sanar yana ciro ƙwayen dabino sai ya wurga da yana magana da Manzala su salama yana rike da dabino A gana akwai fa'ida ba laifi bane cin abinci a gaban malamanka. <laughs> ko ba haka ba tun da gashi yana watsa dabino sai ya ce la'in to, in dai zan tsaya hatta unhiya in na hala lahayatun tawila in dai zan tsaya har in cinye waɗannan ƙwayen dabina ai rayuwa ta yi tsawo a ce mun ga aljanna in tsaya cin dabino ya wurgar da ƙwayoyin dabinan da suka rage ya zama sai da ya samu shahada sai gashi an gan shi bainar katila irin wannan sadaukarwar suka yi ma addini in ta ji an ce rabi Allah wa radu anhu to me yasa suka sami yardar Allah irin waɗannan ayyuka kafin nan kuma akwai abin da zukatansu suka kwansa na san Allah san manzon kira sa sallan san addinin Allah san ciyar da addinin Allah gaba idan ka ji wannan ba ta da kai ba sai ka ga kai ceto ce sai ka waiwai kanka kai yanzu a inda kake me kai me kake yi wannan shine karatun malam ya ce ah, daga ubada bin samit قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من أمتي من لم يجل daga cikin al'umma ta mana bai daga cikin mutane masu kima da daraja wanda bai sanin kimar na gaba da shi baya tausayin na kasa da shi wa yarham sabirana kenan wa ya'rif li wa ya'rifu li baya sanin hakkin malamai قال Ahmad Ahmad ابن حنبل ya ce ya حق يعرف حقه معناه سنن duka waɗannan bayanan da malam yake ta yi na cewa sanin haƙƙin malami da yi ma malami biyayya kaza da sauransu abin da yake ya kamata a sani shine malamin da ya bi Allah malamin da ya girmama ilimi ya girmama abin da ya kamata a girmama bisa siffofi da suka gabata ko da yawa daga cikinsu amma idan ya kasance malami ne wanda a yanzu ake kira malami kawai mujarrabi ya kasance kuma ya yi kira zuwa ga abin da ba daidai ba to bai kamata a yi masa biyayya ba bai kamata a raka shi a kan abin da yake yi ba saboda saboda ya sami kimar da yake da ita ne ko da ake bashi saboda kimar abin da yake da shi in bai san kimar abin da yake da shi ba ya wulakanta kan shi bai cancanci wannan girmamawa ba shi ya sa yake da kyau duk wanda ya sa rigar malanta ko ya siffanta da siffar ɗaliban ilimi ya yi ƙoƙari ya kara martabar ilimi ya rika ƙoƙari ya kara martabar sanin da Allah ya bashi din kada wani wanda bai san kimar ilimi mai samu ta cewa akan iliminsa majalisi ne za a kulla to ya kasance ilmantarwar ake yi kar a rika kulla majalisai kawai domin ba da labarai da shafa labari shuni kaza kaza a yi abin da ya kamata malamin muhammad eh, abin nan bin muhtar a yana cewa duk wanda ya mutane suka zauna a gaban shi suna jin karatu ya rika jin kunyar Allah sun fito ne domin su ji Allah ya ce annabi ya ce ba labarai ba labarai suna da yan jaridu da yan abin nan duk za su je su ji amma wannan qala Allahu qala rasuluhu sai a gaban malamai saboda haka karka tafiyar da lokacin su wajen abin nan haka kuma misali ah, dama ce Allah ya baka zaka yi nasiha zakai hudu ba a juma'a to sanar da mutane abin da zai musu amfani ja hankalinsu zuwa abin da yake daidai saboda sako ne na mako-mako ake so a isa ba ya zakarsa ya kasance muhatarat al-mimbariya ake yi ba muhatarat al-mimbariya shek garban allah ji kanshi kullum yana ce mana yana cewa iyakun wal muhatarat al-mimbariya a wajensa na fara jin kalmar muhatara iyakun wal muhatarat al-mimbariya kar ku maida da hausa kar ku da mimbari cibau da za ku rika aika ma junanku wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza addinin nan na Allah ne wanda ya ce can zai ka bayyana abin da yake yi wanda yake ba daidai ba tare da ka ta kama suna wane wane wane ya kasance rayuwarka ta kare akan kama sunayen mutane ko kuma eh, eh, asali ɗaliban su kansu ya kasance duka majalisin an zo raya shi ake da firarrakin mutane da abin nan a muna da abin da yake gabanmu wanda yake shi ne gaba da komai idan aka samu wani kuskure ba daidai ba ne a shiru akan kuskure amma a bayyana abin da yake daidai tare da girmama mutane tare da kimanta su tana son mutumin kuskuren shi ne ba ta su saboda haka kada wajen bayyana kuskuren ka nuna kuma ba ka taunar shi kada ka fake da kuskuren shi domin ci masa mutunci waɗannan kaɗan ne daga cikin karatun magabata waɗanda suka magabata waɗanda suke ɗora al'umma a kai kuma suke eh, ƙoƙarin su taimake mu mu gaman fahimce su bisa koyarwar ƙur'ani da hadisan manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya irin waɗannan bayanan su zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa ko muke karantawa ko ko muke koya ina ƙara maimaitawa mu ɗauki irin wannan bayanan na malam a matsayin makaranta na koyon ɗabi'u da ka ji ka san haka kake na daidai ka ƙara riko da shi abinda na sani ko ka sani ko kika sani cewa ba daidai kake yi ba ba daidai muke yi ba to mu yi kokari mu gyara idan aka yi haka to kwalliya ta biya kudin sabulu kamar yadda ake cewa wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya saka mu malamanmu da alkhairi waɗanda suka ilmantar da mu kalma ɗaya ko aya ɗaya ko hadisi ɗaya duk inda suke ya Allah kai ne masanin su da gudunmawar da suka ba mu a rayuwa Allah ka saka musu da alkhairi ka ɗaukar kamar sabar su waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin su ka yadda da su ka yadda da ayyukan su ka ka darajar su janna waɗanda suke da rai kuma ka ba mu ikon kyautata musu ka saka musu da alkhairi ka ƙara ma rayuwarsu albarka mu kuma ka ƙara albarka a cikin tunaninmu da fahimtar mu ka ƙara mana kaimi da tantashi wajen neman ilimi da fahimtar